daidai da hudu ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da 2014. Ka ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku kitabul fada'il littafin da ke bayani a kan falaloli darajoji na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau za mu tashi babu shafaƙatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ummatihi babin da zai bayani akan irin yadda annabi ke tausayi da kuma tausasa wa al'umman shi wa mubalaghatihi fi tahzirihim mimma yadurruhum da kuma irin abin da annabi ya kai matuƙa fi tahzirihim gani da tsoratar da al'umman nan nashi mimma yadurruhum daga abin da zai cutar da su duk abin da zai zama cutarwa ne gare ka ko da kai kana ganin ai alheri ne to sai annabi ya tsoratar da kai ya ce wannan abin karkai e eh, kuma kai biris da wannan umarni ko shawara da annabi ya baka kai to ko ba ka ki ganin abin da aka yi maka tsoro ba sau da dama mutane suna shiga cikin kunci da wahala da damuwa in ga gansu sai ka ga ba su cancanci a tausaya musu ba kuma me yasa saboda kafin fadawa cikin wannan hadarin annabi ya an karar da su ya ja masu kunni ya ce su bari suna ganin suna da hikimomi suna ganin suna da wayo suna ganin suna da dabarbaro za su iya kauce masaban su koma su yi abin da za su more jama'a al'amarin ba haka yake ba in an ce ma bari bari in an ce yi yi misali Allah madaukin sarki ya aiko annabi a san da ya iso garin maka da wannan saƙo da aka aiko shi da shi ya tarar da mutanen maka maƙaryata ne sun ɗauki ƙarya a matsayin abin da ake makirari da sunan hikima da wayau da ƙwazo da azanci ya zo ya ce ƙaryen nan bari ba ta da kyau ba ta da kaza kakkumanta a daidai lokacin akwai kafiran da suke illata ƙarya kuma suke kyaman yinta, akwai kuma waɗanda suka ɗauke ta abin gari. To, sai Allah maɗaukin sarki ce fawailun yauma irin lil In ka fahimci al'amarin Alƙur'ani da kyau, duk sanda ka yi aikin kirki, to Allah maɗaukin sarki zai haɓaka rayuwanka duniya da lahira. wannan haɓaka wannan nan kusa ta duniya to ana maka tukwici ne sakamakon abin da za ka samu a lahira in ko kai aikin banza ka ji cewa a lahira ga bala'in da za ka shiga to ka shirya shiga wani kunci tukwicin wancan to ne duk wanda ya karya sai ka ga Allah madaukin sarki ya tona sirin shi sai kaga ya cire ƙauna da san da jama'a suke mai a cikin zukatansu wannan abin ya watsi. Ana fahimtar wannan? To, don kar al'umma su shiga cikin wannan kunci da bala'i da damuwa, ya sa manzon Allah ya ta'ankarar da mutane, kaza ku bari, kaza ku bari, kun ga kaza ku yi, kun ga kaza ku yi. To, wannan yana daga cikin shafaƙato, irin tausayi da tausasawa da ƙaunan da annabi yake ma wannan al'umma da kaiwa matuƙa da ya yi a tsoratar da su kan abin da zai cutar da su kalli yadda annabi ya ce giya haramun ne a garin makka duk wanda kaga ya ƙi shan giya ba ya ƙi sha ba ne don yana da dalili daga Allah sai dai kawai ya kalli wasu abubuwa ne kasantuwan shi dattijo ba zai iya tambele da wasu suke na rashin mutunci ba sai ya bari amma annabi sai ya zo ya hana ji irin abubuwan da yanzu ake ganowa giya tana yi na illatar da lafiyan ɗan adam da lalata gaɓoɓin jikin shi kun san abin mamaki yanzu an gano wani illa mai girman gaske da shan taba sigari take yi saɓanin wanda ma suke ta faɗi wanda a musulunci tintin aka haramta wannan kaga annabi ya hana ka abin da zai cutar da kai cin naman jaki da annabi ya hana akwai dalilai masu yawan gaske in ka je kudancin ƙasar nan za a gansu da wani irin yanayin lafiya da wani irin yanayin cututtuka da wani irin yanayin ɗabi'u wanda za a ga anan babu su abin da ke sabbabar masu da wannan naman jaki na sabbatar da wasu miyagun ɗabi'u da wasu ciwuruka da yanayi wanda in ka gani ba za ka yaba ba naman alade na zare mutum kishi naman kare yana haifar da abubuwa iri za mu zo kitabul at'ima da izinin Allah duk sai an faɗi irin waɗannan ɗabi'un sannan kuma cin mushi general mushi a gaban gabanka akuyanka ta mutu ko a bige ka ta mutu musulunci ce kakkaci akwai illan da wannan yake haifarwa a lafiya amma ka sa abun mamaki abin ta ci gaba ɗayan wanda bai rungumi wannan addini da annabi ya zo da shi ba ba zai ci moriyan wannan ba ba zai taɓa more mashi ba har ma gani yake kai ɗin ba ka sa abin da kake yi ba musulmi sai ga an ce bari bari bari bari shi kullum sai ga wai takura mai ake ya kamata a bar shi ya miƙe ƙafaye yanda yake so wallahi ba haka ba ne annabi da ya ce sibabul Musulmi fusokun zagin musulmi fasikanci ne shine al-khuruj an ta'a shine tawaye game da aiki na kwarai da Allah ya sa ka kai maimakon ka yi zikiri maimakon ka karatun alkur'ani maimakon ka yi wa'azi sai ka yi zagi to wannan fasikancin ku ka shirya ganin shi a cikin rayuwanka shi sa duk wani abu da aka hana ka to akwai alheri a cikin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Malai ce hadisu abi hurairata annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo, abu huraira ya ce ya ji annabi yana cewa, Innama masali wa masalun nas, annabi ya ce, Kun san misali na da ko misalin mutane, jama'a kowa ya tsaya kalla ka, kalli annabi ga can a gefe ɗaya. tattara mutanen duniya baki ɗaya a gefe ɗaya to misalin shi da misalin mutane sai ce ka kamasalin rajulin misalin wannan shine misalin wani mutum da istauqa da naran ya kunna wuta ka zo sanda ake sanyi da daddare sai ka kunna wuta wuta ba na lantarki ba wuta na gawayi ko wuta na ici falamma adaat ma haulahu yayin da wutan nan ta haske duk kewayen da yake ja'al al-farashu wa hadhihi ad-dawabu allati taqa'u fi an-nari fiha sai irin waɗannan ƙwarin shinge ne da ‘yan ƙananan tsinnakunan masu fuka-fukai ne sai suka riƙa yo tashi suna zuwa suna faɗa cikin wutan ba ka suke yi ba faja'ala yanzi'uhunna wa yaglibnahu sai ya rika kore su amma in ya kore na wannan bangaren na wancan bangaren ai ba zai iya ba sai su fadu in ya kore na nan sai na can sai su fadu in ya kore na nan yana ta yana ta yana ta to misalin annabi da al'umma haka ne Allah ya kunna wuta sai ya turo shi cewa ya gaya ma mutane wutan nan da gaske ake yi fa to amma mutane su kuma ƙoƙarinsu shine su faɗa cikin wutan shi kuma yana ƙoƙarin ture su da tunkuɗe su kar su faɗa to amma kuma suna ta kaucewa suna ta dubarbaro suna ta wayo su sai sun faɗa to sai annabi sai ya ce himna fiha suna rinjayen shi yana kore su suna ta afkawa cikin wutar fa ana akhizun bi hujizikum annabi ya ce ni ina rike da nan gefen wando nan ka san in jami'in tsaro ya rike maka nan wajen ba inda zaka kuna fahimta me yiwa ma daga annabi suka karanto bi hujizikum ya rike maka ya sunan wajen hancin wando ko ya rike shi gam anin nar dan kakka fada wuta wahum yaktahimuna fiha suna ciccijewa suna zariya su sai sun fada yanzu wannan tausayi ne na annabi to kaga in ka fahimci wannan karatun to to aje shi akan ka ka amfana idan kai malami ne mai karantarwa ko mai wa'azi don ka yi wa'azi wani ko wasu ba su amfana ba ka yi aikin da aka saka saboda wanda aka aiko da saƙon aka ba shi fasahan da ya fi na kowa shi ma ga halin da yake ci. duk yadda ka ce ka iya wa'azi ko ka goge ko akwai wanda sanda kake faɗi sannan ne ma yake da shakka muna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ka yi iyakan abin da za ka yi Ƙur'ani kanshi da Allah ya saukar sai ya ce yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira akwai da yawa wanda sai an masu wa'azi ta hanyar alkur'ani za su shiru akwai da yawa kuma wa'azin da alkur'anin ke batar da su sai ce wa ma yudhillu bihi illal fasikun ba wanda zai bata sai wanda ya zama fasiki ne ka da kyau duk wanda yake kin wa'azi ko yake kin masu wa'azi wallahi fasiki ne saboda me dalilin da yasa baka son ai wa'azi me dalilin da yasa baka son masu wa'azi a an ce ma kaza ne sai baka je ka yi bincike ka tabbatar kai tsaye ba ka manta da in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyanu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine annabi ya buga misalin shi da mutane yanzu waɗannan hadisan da ake karantawa mutane ba sa son su je su akwai wanda ni da shi yake gaya man cewa shi fa bai da matsala da ni amma matsala na da shi ɗaya ne kullum ina faɗin abin da yake yi kuma shi ya san ban sani ba wannan yake hana shi zama wajen karatu mu gaskiya kar ya zo ina faɗi yana yin kuma shi bai shi da denawa ba kar ya zo ya ci gaba da yin laifin nan yana ji da gangare yake kuma ya je lahira Allah ya kama shi saboda haka kawai shi sa shi ba zai zo ba kuma zai ƙoƙarin cire tunanin shi gane da mu kawai ya ci gaba da abin da yake yi ai shari'a ta Allah ce na ce kuma gaskiya ne a shari'a ta waye kalimatu haqqin kalma ce ta gaskiya amma me yuradu bi hal batil ya nufi mugun abu da ita ya ce ka ji tsoron Allah Allah ya taimake ka ma ka gane abin da kake ba daidai bane ko ci to ka bari na ce na gamsu na amintu shiryarwa ko batarwa ba hannuna yake ba ni an ce ni in faɗa a madadin abin da annabi ya faɗa ni ba ni aka aikon ba to kai ma Allah ya taimake ka gane ka shiryu shi sa duk jama'a haka suke kuma annabi ya ce wannan shine misalin su to baka kai saka cire wani ba duk wanda kaga ya fandare zai bata ko to haka Allah ya nufa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Wannan hadisi an kharjahul Bukhari, al bukhari fitar da shi a littafi na 81 kitabur Riqaq, babi na 26 babul lintihai anil ma'asi. Babu zikir kaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khataman nabiyyin. Wannan babi zai yi bayani dangane da ambatan annabi fa shi a cikamakin annabawa. annabi ya ce la nabiyya ba'adi ba annabi a bayana babu wani manzo da zai zo ya ce shi manzo ne bayan manzan Allah an kulla wannan kofa bam ba ta muna gane wannan da kyau ko to kawai waɗanda suka rage za su yi wa mutane gargaɗi shine su ɗauki alkur'ani da hadisin su yi mutane wa'azi a bisa abin da aka yi ko annabi da shi to su ko malamai sai su ji tsoron Allah kun ga alkur'ani da hadisi amana ne duk wanda ya sakaci da su ko zai faɗa ramin da ba zai iya fitowa ba muna gane wannan da kyau ko abin da ka sani faɗi wanda baka sani ba ce baka sani ba baka faɗi ba ko baka yi abun kunya ba wani ne ya sani je ka ya gaya maka kuna gane wannan da kyau ko saboda al'umman nan na annabi tana da yawa tana da faɗi ba za ka san cewa al'umman na da yawa ba tana da faɗi sai ka je garin da baka sani ba kuma ba a san ka ba kuma sai ga ana da buƙatan ka faɗi ilimi shi sa al'umman annabi amana ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace an tambayi mala'iku su faɗi ilimi sun ce ba su sani ba la ilma lana illa ma allamtana kai ma an tambaye ka baka sani baka ce baka sani ba baka yi laifi ba ko kuskure kai ko khilaful aula ma baka yi ba an tambaye annabi shi ma ya ce mal mas'ula an ha bi a'lama min as-sa'il kun gano wannan da kyau ku wanda ya san kowa ya san komi bai jahilci kowa da komi ba shine Allah kai kuma ba Allah bane ai wa ma utitum min ilmi illa qalila Allah ya sa mu dace malai ce hadithu abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم قال النبي إن مثلي ومثل الأنبياء من qabli. annabi ya ce kun ga misali na da ko misalin annabawan da Allah maɗaukin sarki ya aiko su kafin ni to kamar tsale rajulin kamar misalin mutum ne da bana baitan ya gina gida fa'ahsanahu ya kyautata wannan gida wa ajmalahu kuma ya ƙawata wannan gidan illa maudi labinatin duk komi an gama a gidan sai wajen wani bulu ne ƙwaya ɗaya ba a sa ba, min zawa min daga abin da ya kewaye gidan baki ɗaya, bulo ɗaya ne ya mai da wajen ya zama bai cika kyan shi ɗari bisa ɗari ba, ma'ana ya haifar ma wannan kyakkyawan gida da cikas. Faja alan nasu ya tsofo na bihi, sai mutane suka rika kyakkewaya wannan gida ɗin. sannan wa ya'jabuna lahu suna mamaki wai ku ji wannan gida irin yadda ya ƙayace ya kyau sai su ce kash waya ƙuluna suna cewa halla wudi ad hazihi labina ina da ma wannan bulan an sa shi sai annabi ya ce fa labinatu ni ne wannan bulan wa ana khatimun nabiyyin kuma ni ne cikamakin annabawa mutanen da ke kewaye wancan ginin gaba ɗayansa annabawa da manzanni ne kowanne na ba da bisharar zuwan annabi kuma al'ummominsu na buƙatan dama a ce suna daga cikin al'umman da za a yi arziki su zama na manzan Allah ai. Kuna gano wannan saboda annabi ya sha labaran zai zo cikin littattafan da suka gabata. Kun ga yanzu wancan ginin an riga an gama komi, ana zuwa ka ce za ta da wani katanga a jikin shi zai kyau? ba zai yi ba shi yasa ba wani annabi bayan manzon Allah yau da wani daga cikin sahabbai ne kuma ya ce wa anan labina ‘yan shi'a za su ce ka gani ko ya ce da ma ya zama bulu to me alherin bulu kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa su shi masharranci har kullum ƙoƙari yake yi ka yi abin da ko da wannan abin ba kuskure ba ne ya tsalle ya ce ka yi kuskure haka yake duk yanda ka so ka burge maki ko wala ba za ka iya ba sai san da kai kokarin bar ka kyautata mashi nan ko nan da nan zai fassara wannan kyautatawan sharri ne ko kuma ya fassara wai ma tsoro kake ji ko kuma ma shakka kake yi Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 61 Kitabul Manaqib a babi na 18 babun babu khataman nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma kala wannan hadisi jabiru dan abdullahi dan hiram Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يشي مثلي ومثل الأنبياء مثالي نا da misalin annabawa bana daran, kamar mutum ne ya gina gida fa akmalaha wannan gidan ya gama ta tsaf wa ahsanaha kuma ya kyautata gidan fes illa maudi a labinatin sai wajen wani bulo kwaya ɗaya ne bai cika ya sa ba faja'alan nasu ya ha sai mutane su shiga su fita su kewaya wa ya ta'ajjabuna abin na birge su yana ƙayatar da su wa ya ƙuluna suna cewa, Laula maudi'u labinatin ina da ma an cike wajen wancan bulan guda ɗaya, ai da armashi da kyawun wannan gida ya fi cika. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Mala ya ce, Shabbahal anbiya wa ma bu'isu bihi min huda wal ilmi, kun ga anan annabi ya kamanta annabawa da abin da aka aiko su da shi na shirya da ilimi, wa irshadin nasi da kuma shiryar da mutane da faɗakar da su da an karar da su ila makarimil akhlaq zuwa ga kyawun ɗabi'u, wallahi al'adim jama'a duk mai ƙarya bai da kyakkyawan ɗabi'a, kuma ba da'awar annabi yake ba, kuma Allah ba zai taimake shi ba. Mun gano wannan da kyau ko? Wallahi in kana neman taimakon Allah ka zama mai gaskiya. wallahi ƙarya ba inda za ta ke mutane ko laifi ka yi ka bari kawai ga abin da ya faru wallahi sai Allah ya samu maka kyakkyawan mafita kuna gano wannan da kyau ku kenan ko da yaro ne zai ma laifi ka kama shi kana cike da fushi ka ɗaga bulaliya za ka kaftara mashi sai gaya ma gaskiya sai ka ce je kana fi maka sakamakon gaskiya da ka faɗi in har zai ci ukuban ƙarya to ya kamata ya samu rahama da tausayin gaskiya kuma kuna gane wannan da kyau ko shi yasa duk yaro in yi mallafin ya gaya min gaskiya to wannan ya cancanci nasiha ne kawai da yafiya kawai shikenan ya fita amma ƙarya ko wallahi mugun abu ne kun ga makarimul akhlaq ba karamin al'amari ba ne mutum ya zama yana da kyawawan ɗabi'u to annaba haka ya ce an aiko ni ne ni in cika kyawawan ɗabi'u yana daga cikin da'awar annabi da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da ita shine nisantan ƙarya mun gano wannan da kyau ko a nisanci ƙarya a nisanci cin amana a nisanci saba alkawari da duk waɗannan abubuwan ina fatan mun gano wannan da kyau duk manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsoratar da mutane waɗannan abubuwan ba za ka san haka ba har sai idan ka bi ka karanta dukkanin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ga annabi yana kyaman waɗannan abubuwan kuma ma bai yarda da su ba barka ji wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a takaice hadisin da ya zo cikin kitabu bada'il wahayi hadisin herakal mun gano wannan da kyau ku. lokacin da su abu sufiyan suka taka suka tafi wajen shi saboda wata manufa tasu su, lokacin da suka isa herakal ya yi masu wasu tambayoyi da yawa herakal kafiri ne hirakar ba musulmi ba ne to amma an ka tsaya ka karanci wannan hadisi da kyau ka fahimce shi to za ka iya gudanar da rayuwa da kowa ba tare da ka samu matsala ba bari ka ji abin da al'imamul bukhari ya ce a babi na shida a lamba hadisi na bakwai ya ce na abul yaman الحكم بن نافع kala أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش sun yi tafiya ne suna cikin ayarin ƙuraishawa sai hirakal ya aika aka kira abu sufiyan shine wakilin kafiran makka kanu tujjaran bisham lokacin sun zo kasuwanci a garin sham fi muddatin lati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madda fiha aba a lokacin da aka yarjejeniyar zaman lafiya da su abu sufyan da annabi wa kuffara quraishin su kafiran quraishawa fa atawhu wa hum bi iliya sai ya zai sami Herakal lokacin yana baitul maqdisi ahum! wa haulahu uzama'ur rum ya kira su sanda suka iske shi sai suka tarar da manya-manyan rumawa suna kewaye da shi mana an yi gagarumin taro Summa da mada'ahum fada'a biturjiman sanda suka iso fada sai ya ce su matso sai ya sa aka kira masu fassara cin shi bai jin larabci su ko ba jin yaren shi sai a kira waɗanda in ya faɗa sai su fassara masu in sun faɗa sai su fassara mishi faƙala sai herakal ya ce ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul yaz'umu annahu nabi ce, wane ne cikinku ya fi kusancin nasaba da wannan mutum da yake da awan shi annabi ne qala abu sufyan sai abu sufyan ya ce qultu ana ni ne aqrabuhum nasaban na fi su kusantakan nasaba da shi faƙala sai ya ce adunuhu minni ku matso da shi abu sufiyan ɗin kusa da ni in ji herakal ka ƙaddar ga yana zaune a karagan mulkin shi da sarki ne su kuma ga can a zazzaune cikin kuwa ya fi kusantaka da wannan da yake cewa annabi ne abu sufiya ne ce shi ne sai ce kuma tsoro shi ya zo kusa da ni nan ka kaddar kamar ya zauna nan sannan sai ya ce wa qarribu ashabahu abokan tafiyan shi kuma ku matso da su alohun inda zaharihi su tsaya a bayan shi ma'ana yana sahun gaba su suna sahun baya sun maƙala liturjumanihi sannan sai ya ce ma masu fassara yaren tafintan da suke fassara mai yana fassara masu ya ce ƙullahum ka ce masu inni sa'ilun hadar rajil, ni zan tambayi wannan mutum fa in ka zaba kazzabani kazzibuhu in har man ƙarya ku ƙaryata shi kafirin irin herakal baya son ƙarya sannan gogaggen ɗan bariki irin herakal ya san cewa lokacin da duk malami ya zo da addini yana haɗuwa da matsaloli ga waɗanda yake tare da su to ko zai sha adawa ta gaskiya da ta ƙarya shi yasa ya ce in yi ƙarya ku ƙaryata saboda duk wanda ya zo da saƙon a ko a bari ko sai ya yi haƙuri da ƙaryan maƙiya kuna gane wannan da kyau ko wannan shine dalili fa wallahi yace ina maka rantsuwa da Allah laulal haya'u in ji Abu Ya yace ba don kunya ba min an ya'thiru alayya kadiban a ba da labarin cewa na yi ƙarya ai ta ba da labari kuma duniya da kunnuwa da zukata su haddace cewa na je na yi ƙarya la an huye ce wallahi da sai nema annaba ƙarya jama'a Abu Sufyan makiyin annabi ne sanda yake faɗin wannan maganan domin Allah bai shiryar da shi ya musulunta a lokacin ba yace ba dan kar a bada labarin ƙarya yi ƙarya bai ce da sai na yi. amma yanzu fa iri iri za ku zauna da mutum ga yanda kuka yi amma yana koma bayan katanga kuma sai ya faɗi ƙarya kuma duk wanda yake na ya san ƙarya ne wannan ba ƙaramin muguwar ɗabi'a ba ne a ce kafiri yana kafirci sannan bai musulunta bai fika nagartan imani da sanin ya kamata da mutunci Allah ya kyauta Sun makana awwala ma sa'alani anhu Abu Sufyan ya ce ma Ibn Abbas kaga farkon abin da ya fara tambaya na game da annabi an ƙala cewa yi kaifa nasabuhu fikum me na saban shi a cikinku ku gaya mana menene matsayin shi qultu sai na ce huwa zo zu nasab hmm? yana da mutunci yana da dangi mutanen kirki qala yace fa hal qala hadha al minkum ahadun qattu qablahu shin irin wannan da da'awa da yake yi kafin shi akwai wanda ya taba yi qultu abu sufyan nace ya yace la ce ba wanda ya taɓa irin wannan abin da yayi qala sai yace fa hal kana min aba'ihi min malakin shin iyayen shi akwai wani sarki mai muƙami qultu la abu sufyan ya ce a'a qala hiraqal ya ce fa ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum shin manyan gari ne ke bin shi masu kuɗi ‘yan boko waɗanda ke da kumban susa masu iya kumbiya-kumbiya da shiga da fice ko ko talakawa ne wanda ba su da komi ‘yan Allah ka ba mu samu qultu abu sufyan yace bal du'afa'uhum waɗannan talakawa ne wanda ba su da kowa da su yake tare qala sai yace yaziduna shin suna ƙaruwa am yanqusuna koko suna raguwa dan shi yana da yaƙinin irin balahirar bala'in da duk wanda ya shiga imani yake shiga to za a rika ganin yau an janye wannan gobe wancan ya tafi shin haka ya fara faruwa qultu bal yazidun yace ina ai da awon ma ƙara faɗi take yi ba lalle sai na gan shi a gaban shi ba shin da'awar na tafiya ana fahimtar ta magana ya ƙare qala sai ke cewa hal yartaddu ahadun minhum sakhatatan lidinihi shin akwai wanda yake ridde bar harkan saboda yana fushi da addinin ba wai fushi da annabin ba akwai wanda zai fushi da annabin amma ba addinin ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa bai ce sakhatata rasulullahi ko li muhammadin ba sai ce li akwai wanda yake ja baya fushi da addinin ba'ada an yadkhula fihi bayan ya shiga ya fahimce shi da kyau qult la Abu Sufyan ya ce ina a yanzu shiga sun shiga in goga mutum ya shiga ya fito to ka dauko sulhun Hudaybiya annabi ya ce ba nawo bane a sauka lafiya qala ya ce fa hal kuntum tattahimunahu bil kazib kuna tuhumtan shi da ƙarya qabla an yaqula ma qala kafin ya zo ya faɗi duk waɗannan abubuwan da yake faɗi kuka ce ba ku yadda ba qultu abu sufyan ya ce la ba ma tuhuman shi da ƙarya qala ya ce fa hal yaghdiru shin yana yaudara qultu la abu sufyan ya ce a ba yaudara mun gano wannan da kyau ko Wani hannun minhu fi muddatin yace to amma dai yanzu muna kan wani alkawari ne na zaman lafiya la nadari ma huwa fa'ilun fiha mu ba mu da yake kokulla ba mun da ga yana dan tattaro mutane su zauna qala sai ce wallam tumkinni Abu Sufyan yace kun gannu wallahi ban samu zarafi ba kalimatun udkhilu fiha shay'an wata kalma da zan iya saɗaɗawa in soki annabi da ita ghayra hadhihi kalima in ba wannan ba jama'a duk wanda yake kinka Allah Allah yake samu daman magana ko yaya take ya jefa kalma mummuna amma an ka ɗauki maganin ibn taymiya lokacin da aka saka shi a gidan yari sai ka zauna lafiya Yace almautu yajma'una almautu ta kun ga mutuwa wallahi za ta haɗa mu da duk wanda ya zage ka ya ci mutuncin ka bar shi in yanzu yana can kana nan ko mutuwa za ta haɗa ku wal qiyamatu dumuna. ita kuma kiyama za ta tattara mu waje ɗaya sannan wallahu ya hakumu bainana Allah zai hukunci tsakaninmu mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye qala ya ce fa hal qataltumuhu shin kun taɓa fito na fito da shi qultu na'am yace a'a mun taɓa ya yace fa kaifa kana qitalukum iyahu? da kuka yaƙe shi kuke fito na fito da shi yaya ko ga al'amarin qultu abu sufyan yace alharbu bainana wa bainahu sijalun yaƙi tsakaninmu da shi ɗiban guga ne Ya nalu minna wa nalu minhu wani lokaci ya ji mana wani lokaci mu ji mashi ya yace ma za ya amurukum mahallin shahid kenan to me yake umartan ku da shi qultu abu sufyan yace yana umartan ya kula yana cha ubudullaha wahdahu la shawla tushriku bihi shai'a. ku bauta ma Allah shi kaɗai, kar ku sake ku hada Allah da wani watruku ma kana ya abudu aba'ukum ku bar duk abin da iyayenku suke bauta ma wa ya'muruna bis sala yana umurtanmu mu da sallah was da gaskiya Walafafi da kamewa wasilati silati da kuma sadar da zumunta fa qala sai ya ce ma masu fassara qullahu ka ce sa'altuka an nasabihi fa zakarta annahu fikum zo nasabin na tambaye ka dangane da nasaban shi sai ka gaya man cewa mutum ne mai nasaba ta ƙwarai. Wa kazalika rusul tuba asu fi nasabi ƙaumiha, haka manzanni Allah maɗaukin sarki yake aiko su cikin mutanen kirki su zama su ne, ma'ana ba za a taɓa samun wani ɗan iska ko wani mutumin banza cikin danginsu, iyayen shi mutanen kirki yake zaɓa shi ne zo nasabin. Wasu altuka hal qala ahadun minkum hadha alqawl na tambaye ka cewa kafin shi akwai wanda ya taba irin wannan da'awar fa zakarta Allah kace a'a qultu nace law kana ahadun qala hadha alqawla qablahu da ce wani ya taba faɗin irin wannan maganan kafin shi la qultu da na ce rajulun ya ta'assa bi qawli qila qablahu kawai wani ne yake kwaikwayon wani magana da aka yi photocopy yake yana wasan kwaikwayo ne mun gano wannan da kyau kuwa an riga shi ce da na faɗa haka wasu altuka sai yin tambaye ka hal min aba'ihi min malakin shin a cikin iyayen shi akwai wani sarkin gargajiya fazakarta karta Allah ce babu ƙultu sai na ce falau kana min aba'ihi min malakin da akwai wani sarkin gargajiya cikin dangin shi Ƙultu sai in ce rajulun yaqlubu mulka abihi mutum ne kawai wanda ya fito da ƙarfin tsiya da mulkin mahaifin shi wasa altuka na tambaye ka hal kuntum na bil kazib shin kuna tuhumman shi da ƙarya qabla an ya ma qala kafin ya zo ya faɗa abin da ya faɗa fa zakarta Allah kai da kanka ci a'a kad a'arifu annahu lam yakul liyadhar al-kadhiba 'ala an-nas hirakale ce gaskiya ni na gamsu mutumin da yayi taka tsantsan bai wa mutane ƙarya ba wa yakdhiba 'ala Allah kuma a ce ya jena ma Allah ƙarya kaga wannan makarimul akhlaq din da muke muku sharhi ba zai yiwu wanda zai da'awa irin na annabi zama makaryaci ba ba zai yiwu ba ba zai taba wa mutane ƙarya ba sai ce wasa altuka na tambaye ka a sharafin nasu taba'uhu shin manyan mutanen gari ne masu faɗa a ji masu daraja masu kuɗi masu kaza kaza kaza suke bin shi an ko kuwa masu raunin cikinsu ne fa zakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu kai da kanka kace na ne na gari waɗanda ba su da komi an rena su suke bin shi wahum atba'ur rusul ya rakale ce irin waɗannan mutane su ne dama mabiya manzanni in har kana addini ka ga manyan mutane sun kewaye ka ko kai hankali saboda su waɗannan ko wala su suke abi su ba Allah ba ra'ayinsu za su tsara ce ka bi in ka gama masu abin da suke so duka ko jiki magayi kuma ina fatan mun gano wannan da kyau dan su so suke su zama masu kafa shari'a tare da Allah mun gano wannan da kyau ko Wasu altuka a na Amiyan Kusun. na tambaye ka karuwa suke ko raguwa suke yi fa annahum yazidun kai da kanka ce karuwa suke yi sai ce wa kazalika amrul iman wannan shine al'amarin imani hatta ya timma karuwa zai ta yana karuwa har ya cika mun gano wannan da kyau ko a ah, wanda ya ce a ah, ina ganin kuma masu da'awa irin na annabi ko wannan bari eh liyamizal lawal khabisa ne wannan min at-tayyib in wani mummuna ya shigo zai gurbata sai Allah ya kau da shi na cikin kuma sai ga Allah madaukin sarki yana ta ƙara masa imani har sai imanin ya cika wasu altuka na tambaye ka ayar taddu ahadun sakhatatan lidinihi shin akwai wanda addinin ke wahalar da shi ya ji ayyukan addinin ya mai yawa ya ga ba zai iya bai bar addinin da an da fihi bayan ya shiga fa ta Allah kace a'a yanzu kaga kafaran makka ma sun shaida sahabbai ba sa radda amma dan shi a shi kuma ya gamsu da cewa sahabbai suna ne suna radda inda aka san arnan maka ya fi dan shi a mutunci wa kadhalika al-iman hirakal ce dama haka imani yake hina tukhalitu bashashatuhu al-quluba lokacin da ya mamaye sansani da daban zuciya baki ɗaya. Wasu altuka sai na tambaye ka hal ya yana yaudara, fa zakarta Allah, kai da kanka ce baya yi, wa kazalikan rusulu, haka manzanni la ta ba sa yaudara. Wasu altuka bima ya amurukum, na tambaye ka da me yake umartanku, fa zakarta annahu ya amurukum an ta'budullaha wa wala tushriku bihi shay'a. kace yana cewa ku bauta ma Allah ne ko ku hada Allah da kowa Wayan hakum an ibadatil awsan yana hana ku bautan gumaka wa ya'murukum bis sala yana umurtan ku da yin sallah was da gaskiya wal afab da zama mutanen kirki fa in kana ma ta ƙula hakan hirakale ce in abin da kake faɗi gaskiya ne yanzu wake tuhuma shi Abu sufiyan cin da dan adawa ne ba a yarda da magana wanda yake adawa da kai abin da ya faɗi ana samun neutral ne ko kuma a tara mutanen dan ɗan adawan da wanda ake adawan da shi su faɗi lokaci ɗaya in abin da kake faɗi gaskiya ne fasayyamliku mawdi'i qadamayya hataini sai ya mallaki inda kafafun nan na wasu ki mun gano wannan da kyau ko saboda sun karanta cikin addinin su zai zo kuma kusa san mamaki sai a zamanin sayyidina Umar ne aka ci kisra da yaki zamanin annabi ba ce shi da yaƙi ba har annabi ya rashe na juya abin da yake so ce wallahi ya ci wannan wa qad kuntu a'lamu annahu Ya yace kai Abu Sufyan ina sana wannan annabin zai bayyana lam akun azunnu annahu minkum yace gaskiya ni ba na zaton a cikin ku zai bayyana mun gano wannan da kyau ko saboda dangin ku ƴan kaɗan ne mu ne Yahudawa da Nasara muke da dangi masu yawa falo a'lamu anni akhlusu ilaihi yace wallahi in na san zan kai gare shi salin alin la tashaddata jashamtu liqa'ahu yace da nayi guri da bege da fatan haduwa da shi walau kuntu indahu yace da ina tare da inda yake daga saltu an qadamaihi yace ni zan rika wanke mai kafa sarki herakal kenan summa da abi kitabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai ya sa a kawo mashi wasiƙar annabi allazi ba asa bihi dihiya wanda ya aiki dihiyatu da ita ila azimu busra zuwa ga sarkin busra busra daban basara daban shi sarkin busra hakimin herakal ne sai aka aiki dihiya ya kai mai shi kuma ya kai ma babban sarki haka ake yi fa a ƙa'ida saboda ƙarasawa can in ka ba abu a matakin shi ko sai ka nasara yanzu annabi dama abin da yake so ko a kawo mai da wasiƙan a kai ma herakal ai zai iya ce ma dihiya je ka amma in ya tafi su ba su da kusancin fahimta ɗari bisa ɗari kamar yadda suke da ji da sarki busara sarkin busara to kai ma wannan wannan shi kuma ya kai mana in ya je zai mana shimfiɗa tukuna kafin ya isar kenan in mun tashi zuwa nan gaba in mun je kai tsaye to dama an san da mu ina fatan mun gano wannan da kyau amma in ka je da wani mummunan saƙa ko ran da ka koma da wannan saƙan za a ganka Allah madauki sarki ya sa mu dace shine ce fada ila herakal shi kuma sai mika wasiƙa zuwa ga herakal fa qara'ahu sai karanta fa idza fihi barku ji wasiƙan manzo Allah ne na faɗa ce zaka ji wallahi in dai wannan addinin zaka yi ɗauko hadisin warqatu bin nawfal yace ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi adawa da shi bar ku ji bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min Muhammadin Abdullah daga Muhammadu bawan Allah wa rasulihi ko manzon shi ila Herakal zuwa ga Herakal azimin Rum shugaban Rumawa salamun ala man ittaba huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba'adu to bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayatil islam ina kiranka da kira irin na musulunci aslim musulunta taslam sai ka kubuta yu'tika Allahu ajraka ne sai Allah ya ninka ma ladan ka biyu ladan wancan addini da kai dan jabu da kuma ladan wannan addini original da ka bi fa in tawallaita amma in ka bijire fa inna alayka ismal arisiyin zaka dauki zunubin turawa kaf akanka wa ya ahlal kitab Nabi ya ce, Ya ku ahal kitab ta'alo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo mu bi wani addini, mi imani da wata kalma wacce ita ce za ta daidaita tsakaninmu da ku, Allah na abu da illallah, mu tattaru mu amince ba za mu bauta ma kowa ba sai Allah, wala nushrika bihi shai'a kuma ba za mu hada Allah da kowa ba, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah sannan babu wanda zai ɗauki wani a matsayin mai gida ubangijin shi ne tsara mai yadda zai addini in ba Allah ba sai ce fa in tawallau in kun bijire fa qulu shahadu bi anna muslimun to ku shaida cewa mu musulmi ne iyakan wasiƙa annabi kenan don Allah akwai zagi a nan. wannan aya ce ta 64 cikin sota Ali Imran kala Abu Sufyan Abu Sufyan ce, falamma kala ma kala wa faraga min kitab lokacin da Herakal ya yi jawabin shi ya gama tsaf kuma ya gama karanta wasikar annabi kasuru kasura inda hud da haba sai hayaniya wartafatil aswatu sai sauti ya tashi kuna fahimtar wannan Abu Sufyan ya ji wani daɗi ya ƙume shi dan dama shi ne yake so a tada hatsaniya kar a fahimci annabi wa ukhrijna aka fitar da mu waje faƙultu li ashabi sanda muka fita waje ne sai na ce laƙada amira amru muna abi kabisha al'amarin ɗan gidan abu ya bunƙasa innahu ya khafuhu maliku banil asfar yan sarkin turawa ma tsoron shi yake ji saboda shi wannan abu wani jarumi ne cikin kakannin manzon Allah na dauri to cin da ya firgita su ba za a ce ma Muhammad dan Abdullahi ba saboda shi Abu wani irin girgije ne babba daga cikin giragizan aran gama a fagen fama to cin da jarumi ne ya firgita sarkin jarumai Shi ne sai ce laqad azima amr ibn abi kabsha al'amarin ɗan gidan abu kabsha ya ƙasa ya hafahu banul asfar hatta maliku banul asfar sarkin turawa ma tsoron shi yake fama ziltu muqinan annahu sayazharu Ya ce ban gushe ba ina da yaƙinin sai ya bayyana yi ƙarfi hatta a da alayya al-islam har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki ya man baiwa nima na kutsu cikin wannan addini na musulunci mun gano wannan da kyau ko to hadisin yana da tsoga ya ce mun karanta mahalli shahid ba ma ciki mahallin shahid shi shine wa irshadun nasi ila makarimil akhlaq annabi yana shiryar da mutane zuwa ga kyawawan ɗabi'u kun gano wannan da kyau ko yana daga cikin kyawun ɗabi'u da annabi yake karantarwa fa bai yadda na ƙasa ya rena na sama ba kun gano wannan su muhayyisa da mu wannan sun je gari ne haibar cirani a kashe masa ɗan uwa da suka zo za su yi magana ƙaramin ne ke wajen da abin ya faru wan kuma yana gari ƙaramin ya ba shi labari da aka zo gaban annabi karamin zai faɗi abin da ya ji ya gani sai annabi ya ce tsaya kabbir kabbir kai babban yi magana ina fatan mun gano wannan da kyau ka'idan kenan duk harka babba shi ke gaba daga ran da ka goyi bayan karami yema babba tsiwa to har abada wannan al'umman ta faɗi ya gane ka san wannan ta riga ta faɗi ba inda za ta saboda Allah madaukin sarki bai tsara rayuwa ta zama a haka ba inda an tsara rayuwa ta zama haka to duk da sai a yi mu yadda aka yi annaba adam gaba ɗaya kawai mu ga mun taso wani bai san wani ba baka baka da uwa baka da uba baka da wa baka da kani ba kawo ba baffa ba kowa amma tun da kaga wani ya riga ka wani zo daga baya ko to akwai abin da Allah yake nufi sai yake cewa bi kasar asasil qawaidihi wa raf'i bina'ihi sannan an aiko annabi da shine foundation na gina dukkanin wasu kyawawan ɗabi'u da kuma ɗaga shi ya kai duk inda zai ci. Wa baka minhum mawdi alabina to waɗannan addinin da kyawawan ɗabi'u da ilimi da shiriya shine inda ya rage kawai a cike kam kawai sai Allah maɗaukin sarki yana nan fa Nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi sallama bu isa sai aka yi ko annabin mu litatmimi makarimil akhlaq domin ya cika kyawawan ɗabi'u ka annahu huwa tilkan labina sai annabi ya zama kaman shine wancan bulan allati biha islahu ma baqiya min dar wanda zai zama shine cikamakin gettawa da inganta wancan gida da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisin da muka karanta Bukhari ne fitar da shi a littafi na 61 Kitabul Manaqib babi na sha takwas babu khatamin nabiyyi annabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu isbati haudi nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai mana bayani dangane da tabbatar da tabkin annabinmu wa sifatuhu da kuma siffan tabkin mun gano wannan da kyau ko ya tabkin yake sai amma bayanin shi dalla dalla ana fahimta kun san tafki ko kun san shi annabi yana tafki guda biyu ne ɗaya sunan shi kausar ɗaya sunan shi haut, haut a ina yake a ƙofan aljanna kausar yana ina yana cikin aljanna ina fatan mun gano wannan da kyau in ka sha ɗayan za ka sha ɗayan in baka sha ɗayan ba ba za ka sha ɗayan ba kun gano wannan shi sa duk wanda zai ja ka kaɓata ko Allah ga hankali kai ya ja maka matsala kana kallon ruwan alkausar ba ka tsotse shi ba ruwan alkausar alheri ne Allah ya sa mu dace hadisu jundabin qala sami'tu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu jundab yace ji annabi yana cewa ana faratuhum alal haud ni zan je in jira su in yi zaman dako a tabkina faratukum ana faratukum da ya ce alfarqu ya ce alladhi yataqaddamul waridi in kun yi tafiya wa yake wuce gaba can ya je gyara muku masauki ya kaza to shine annabi ya ce zai je ya mana kuna fahimtar wannan da kyau ko fayuhayyi'u lahum ma yahtajuna ilayhi ya kintsa ma al'umma abin da suke bukata zuwa gare shi wa huwa minna bi ma'ana as-sawab wa shafa'a Shin annabi zai je kintsa mana al'amuran ceto da komi da komi da ladan mu za a auna mana ya zama awon bai turgude ba wannabi ya taqaddamu huli, li yashfa'a lahum annabi in ya mutu kafin al'umman shi ko to yana yin gaba ne je roƙon masa ceto kun gano wannan da kyau ko amma in aka hallaka annabin al'umman na nan in aka hallaka al'umman annabin na nan to wannan al'umman sun shiga uku in Allah na nufin al'umma da alheri sai ɗauke annabin kafin su, in Allah na nufin al'umma da sharri sai ya kashe al'umman annabin na nan, kaga ba wanda zai je ban baki kenan. Ana fahimtar wannan da kyau ko? To shi ne sai yake cewa ƙalar imamun nawawi fi sharhi Muslim, Nawa ya faɗi cikin sharhin Muslim ya ce ƙalar ƙazi iyad, alƙali iyad mai ashafa yake cewa. a hadisul haud sahiha hadisan da ke bayani kan tafkin annabi ingantattu ne wal imani bihi fardun imani da su farilla ne wattasdiqu bihi min al iman gazgatawa wannan yana daga cikin imani wa huwa ala zahirihi inda ahli sunnati wal jama'a ahli sunna wal jama'a suna fassara shi a bisa zahirin shi sabanin sauran batattu daga cikin yan shi'a la ya ta'awwal wa la su ba sa tawili su murɗe ma'anan shi ko su saɓani a kan shi wa hadisuhu mutawatirun naƙal hadisin da ya zo dangane da haud to hadisai ne mutawatire baki ɗaya mala ya ce rawahu khala'iq min sahaba gayya da yawa daga cikin sahabbai su suka ruwaito wannan hadisin muna gane wannan da kyau ku hadisin tafkin annabi kasan su yan shi'a suna ma cewa kausar wai fatima ne kausar saboda shegen son zuciyar tsiya duk mutum mai san rai ko haka za ka je ka same shi ga gaskiya yadda sa mu gaba ko wallahi wajen san ran ne zai kirkiri abin da zai zama mai matsala kuna gano wannan da ke ku wajen san rai wannan san ran ya ja mu yan shi'a bala'i yanda suke ciki a labnan wai suna son su faɗa da ahalus sunna sai suka haɗa kai da kiristocin labnan sai kiristocin labnan suka ce a ba za su yi aikin ba sai an haɗa kai da Yahudawa Isra'ila kun gano wannan da kyau ko wai wata tsohuwar garwan mota ne ta lalace maimakon ka je kai kokari ko yan tsuran keke ka siya wai ta da wannan in kai rashin sa'a ko duk jalin tiredin ka ya kare ta tashi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko to suka je suka haɗa kai da Yahudawa aka za ku kori ahalus sunna yanzu suka ce a ba su mulkin an ba su sai ba Yahudi yana zaune a gonan shi yana noman kankana sai ba Falastini ko ɗan Hizbullahi sai ya harbo roka ta fada ta fasa kankana sai ya irga sai je gaya mu gwamnati duk mutum ɗaya duk kankana ɗaya adadin wa mutum ɗaya ba su kashe mutanen Isra'ila ko mutum ɗaya kawai sai ya ce sun kashe mutum goma wallahi sai sun kashe mutum goma a kan wannan kankana goma in ko suka kashe mutum ɗaya to yana madadin ba ne goma ne kwanakin baya da suka kashe mutum sha uku sai da isra'ila ta kashe mutum ɗari da talatin sai ta shiga har garin garinsu mun gano da tankokin yaƙi da jirage suna ta masu ruwan wuta sai da suka lissafa adadin wannan mutanen suka kashe kuma sai sun kama wannan adadin sun ɗaure wannan shine alherin shi'a mun gano wannan da kyau ku su jama al'umma bala'i da musiba da kata'i duk abin da ga suna yi ko wallahi ka sa ido sai ya zama bala'i ba a taba zaman lafiya da su ba tun da aka yi duniya shi za gashi nan suna ta mai yan shi'a lankwame kuma sun shiga sun karantar da yayan yan shi'an kuma zagin annabi da Allah yanzu ma sun yan ɗarika sun koma sun lankwame yan ɗarika kaf ‘ya'yansu da matansu gaba ɗaya sun shiga mutu'a suna zagin annabawa suna waye suna waye gashi nan ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bala'in Allah da ya kiyaye kaga za su rage ma'ahalu suna aiki nan gaba Allah ya shiryar da mu wai ana wannan abin da wai bari a ɓata ma'ahalu suna rai kai akwai abin da za ka yi ka ɓata ma ahlus sunna rai ne hawa malam ka koma ka zama ba yahudan mamana ya rawo wani ahlus sunna da kai kaga ahlus suna ya damu da kai ka ɓata sai dai tausayin ka kawai da aka ci duka An akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na sha takwas, littafi na 81 kitabur riqaq babi na 53 babun fil hawdi wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna a'tayna kal kautsar mun gano wannan da kyau yanzu ga ka ɗauko wannan hadisin da sauran hadisan aka karantar da mutum su aka ɗauko inna a'tayna aka karantar da shi ka gaya mun yinda wata rana inna a'tayna za ta shige mai duhu abinda muka ce malaman su koma su kafa awa kenan su karantar da mutane ba zaman tarurruka da ƙarerai ga mutane ba ka karantar da shi ilimi yadda ka samu shi ma ya samu Allah ya samu dace حديث Sa'adin بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني فرطكم على الحوض annabi ya ce ina can zaman dakon jiran ku a tafki man alayya shariba duk wanda ya samu dama ya gitta ni to zai sha wa man shariba duk wanda ya sha lam yazma abadan har abada ba zai ƙara jin kishi ba mun gano wannan jama'a ruwa ko a lahira ana sha saboda morewa ne ba don kishi ba saboda kawai jin daɗi mun gano wannan yanzu kana shan cakulan ne saboda kana jin yunwa duk abin da ke gidan aljanna kowa wafa don yunwa ke yin shi kawai don morewa ne kawai mun gano wannan da kyau ita aljanna in kace za mu ci mu koshi ai ya ka bata aljanna Mu gano wannan ko za mu ci mu more ake cewa Allah ya sa mu dace sai ce la ko alayya aqwamun yace za a taho da wasu mutane a arifuhum na san su wai arifuni kuma sun sanni summa yuhalu baini wa bainahum sai kuma a sha makance tsakanin ni da su wannan hadisin makaranta cin cikin al lissahabi wal al wanda tijani as-samawi ya kawo ya zage sahabbai wai sahabbai ne za a kora shi yasa ga hadisan nan da yawa kuma ga lokacin mu kuma ya kure za mu zo mu karanta wannan hadisin sai a karanta bayanin yadda yake muna fahimtar wannan da kyau ko ai annabi asalin wannan hadisin a ina ma ya faɗe shi ka sa abin da ke damun su kenan kawai sai su kama jelar abu sai su ta tsalle suna cewa la la ga kaza sai kaga karamin yaro ya ce dalla dokan wata noje gafa yadda abin yake sai ga babban ɗan shi'a ya yi tirris ya kasa cewa komai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace nan za mu saurara sai Allah ya kai mu gobe subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum